babu salati fil ka'aba babin da yazo na bayani magana kan yin sallah a cikin ka'aba a cikin ɗakin ka'aba kenan ku ba masallacin قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أقربون عبد الله بن عمر الله يكرم مسجد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ورديفه أسامة بن زيد منذ الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ مكة يا أبوي أسامة بن زيد كان أمر حوصة فعلاخ في أصل الكعبة فقال ابن عمر وسع الناس منذ الله يجيش يجيش أكس في أصل الكعبة fa qala ibn umara wasa annas sai mutane suka yi gaggawa fa dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam wa bilal wa usama mutane sai manzo Allah ya shiga cikin ka'aba da shi da bilal da usama fa qultu li bilal min wara'il babi abdullahi dan umar ya ga manzo Allah ya shiga da usama da bilal yana so ya san me aka a cikin ka'aba sai na ce aina salla rasulullahi ina manzon Allah ya yi sallah da ya shiga cikin Ka'aba fa faqala bayna sariyatayn tsakanin umudai guda biyu yanzu ya halatta ai sallar nafi ai sallar cikin Ka'aba kenan ko bai halatta ba قال akhbarana ahmad ibn abdullah ibn yunus يونس hadathana laythun an ibn shihab an salim an abdullah annahu الله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وأثمان ابن أبي طلحة الحجري فذكر نحوه باب الحجر من البيت منكر حديث جابر يا دو أيكن حج أنكرتها da ya gama da hadisin jabir sai zo kuma yana kawo hukunce hukunce yana kawo yan sunan soshi ba lallai sai zama cikin hadisin jabir ba an fahimta eh zai ne eh a makka ina ake fuskantar za a yi sallah ina ce alkibla ka'aba

to ya aka yi aka fitar da shi a yan san hijir ko bayan kaba din akwai wani wuri da ba za a bar kai yi tawafi a ciki ba sai bayan shi to me kawo haka qala haddathani farwatu ibn abd al-mizra qala haddathana ali ibn mushir an hisham bin urwa an abihi an aisha qalat agabar ga nana aisha Allah ya karamata da tace قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min li ni Aisha kenan ko laula hadasatu ahadi qaumiki bil kufri la naqaltu al ka'bata thumma labanaytuha ala usfi ibrahima ce ba dan mutanen ki quraishawa ba jima ba su dade ba da shiga musulunci ba su zo su ga na zo ina rusa kaba kuma zan gyara duk gyaran da zan yi sai kaga sun ji wani abu a cikin ransu don ba su jima ba da shiga cikin kufin musulunci la naqabtul ka'abata thumma labanaituha ala usti ibrahima da na gina ka'aba akan asashin da annabi ibrahim ya gina fa inna quraytum kawo haka fa inna quraishan hina banat istaqsarat yace ai quraishawa lokacin da suka zo za su gina kaba suka rusa za su jaddada bina ilkaba istaqsarat sai kudi yayi musu kadan ba su da halin da za su gina yadda suka tarar da shi kuma ja'alat laha khalfa sai suka sama wurin kofa al khalf al bab ma'ana quraishawa duk da cewa suna cikin kasirci da komai da komai ba su yadda a ɗauko kuɗin haramun a sa cikin gidan kaba ba shi yasa da aka zo wane kawo kaza wane kawo halal wane kawo kaza kaza ba za a sa kuɗi ba za a sa ba da aka zo gina kaban sai abinda ake da shi sai ya kare da dan wajen sai suka tsaya nan ba sai a kawo kuɗi ba suka tsaya da dan nan to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba inda Ibrahim ya tsaya ba kenan ne rashin hali yasa suka tsaya inda suka tsaya din to me yana hana manzo Allah yanzu akwai hali za a gina ya fi kyau ma da lokacin da Annabi Ibrahim ya gina ce a a ana shawa ba su jima ba da shiga addinin musulunci su ga kuma nazo ina rusa kaba kuma zan sake ginawa sai su sun jin gajin wani abu a cikin zuciyarsu zamanin imamu malik khalifa ya ce me zai hana a gir ya ce a a a a kada a bar a zo a ɗauki ka'aba ya zama duk wani khalifa duk wani sarki ya zo ya ce shi ma zai rusa ya sake ginawa a bar shi haka na yadda yake yasa manzo Allah ya bar shi saboda gudun kar a samu a rigima imamu malik shi ma ya ce a bar shi kada ya zamo a don wasanni wannan shi ma ya zo ya sake wannan shi ma ya zo ya sake ai kaga duk gine gine sake saken da suke wajen jikin uwar a fadada a fadada makka a fadada madina kowa duk sarki ya zo yana da abu hannu sai ce a fadada shi ma ya nuna iya gwaninta shi aka ce nan ya yi amma kada a taba ginin ka'aba tun da manzon Allah bai taba ba sallallahu alaihi wa sallama qala akhbarana muhammad ibn isa qala haddathana abu al-ahwas an al-ash'as ibn sulaym an al-aswad an aisha qalat سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو نسي لا تنبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر ينا تكين كعبني qala na'am yace eh yana cikin ka'aba ne qultu fa ma lahum lam yudkhiluhu fil bayt to me yasa quraisha ba su shigar da wannan cikin ginin cikin ka'aba ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata inna qaumaki qassarat bihim an-nafaqa ai mutanen ki quraishawa kuɗi ne musu kaɗan a hannu da za a gina a wannan abin shi yasa abin da ke hannunsu na halar da suka gina daidan wannan shi suka tsaya a nan قلت فما شأن بابه مرتفع sai ta sake tambayar manzo Allah to me yasa aka daga kofar Kaaba din yayi sama qala fa ala zalika qaumuki yace ai mutanen ki ne suka yi wannan Qurayshawa li yudkhilu man sha'u wa yamna'u man sha'u saboda su shigar da wanda suka gana ma wanda ba su kuma su hana shi shiga sa'an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walaula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyatin ba dan mutanen ki sun zo basu jima ba da barin magudanci ba fa akhafu an tunkira qulubuhum ina gudun kar zuciyarsu ta kitiyo da musunta abinda zan yi ba la amadtu ila al-hijri waja'altuhu fil bayti wa alzabtu babahu da na hada al-hijr da ka'aba an saki ginawa aka haɗa shi kofar kuma da aka daga a mai da shi kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da iko yin wannan amma me ya hana ana kyale wani abu don wani abu ana barin wani abu don zaman lafiya ana barin wani abu don wani abu maslaha ake duba an fahimta to wani abin da yake da wahala kenan fahimtar shi yanzu eh ce maslaha menene fi kamata a kula da shi yaya za a yi da wa'annan matsaloli da suke faruwa amma duk hayaniya da surutu da menene in eh, kana da karfin imani babu wani abin da zai zo ya girgiza kafa duk wani abin da zai zo za a buga bible miliyan a buga biliyan za a yi kaza ana zuwa ana yi kaza eh, ina ruwanka ina ruwanka duniyan nan da kake gani ba yanzu ta fara ba ne aka faro ta kuma duk haka al'amurra ke faruwa suna karewa duk sa'an da rayuwa ta zo ta rikice mutane suka zo suka manta da rayuwa annaba da manzannai suka kirkiro abubuwan da suka kirkiro abubuwa suka zo suka faru sai Allah ya aiko manzon da zai zo ya gyara wannan abin wa ila a akahum shu'aiba wa na arsa na, nuhan ila kaumi duk cutar da take faruwa wannan lokacin sai Allah ya zabi annabin da zai zo ya gyara wannan abin saboda a can lokacin duniya ba ta haɗe ba kowa na zaman kanshi ne kaman kanon nan duk faɗinta sai ga mutanen giza ba su abin da kano ake ciki ba mutanen kano ba su abin da kura ke ciki ba mutanen kura ba su abin da ke ciki hisa ko ina sai a aika annabi manzon da zai je ya gyara cutar da ke wajen kowa na da cutar da ke damun shi don ai da suka da amalaiku suka za su je su ruwa sai ce inna fiya lutan kalu me nanu alamu mun muna sane da wannan a lokaci da zai ga wannan annabi na nan wannan ana ina nan kowa zai gyara abin da zai da lokaci ya kai ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ga dama zai haɗa rayuwar duniyan baki ɗaya ta zama kan faifai ɗaya ƙwarya ɗaya karkashin tutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine akhirul anbiya wal mursalin shine khatamun nabi to sai Allah maɗaukakin sarki ya sa likita ɗaya shi zai zo magance duk curutar da ke tare da mutane shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya zo da daular daulatul faris daulatul rum kowa rumawa da farisa duk sai da aka gama da su kafin kafin a gama da khulafa'ur rashid kafin akai kan sayyidina usman kan sayyidina umar aka gama aka kusa aka aka gama da daulatul faris yasa za ka suna suna hasada shi har da rumawa sai duniyar ta zamo a faifai daya abinda za a yi a ingila yau ko amerika yanzu najeriya tana da labarin shi yau abinda zai faru najeriya yau amerika tana da labarin shi to shi yasa ba za a aiko wani annabi ba kuma saboda manzon Allah shine min nabiyina shine shikamakin annabawa to yaya kuma wannan al'amarin zai kai to shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wakil mana khulafa mana al'ummarsa sahabbai sahabbai suka zo su kuma malamai malaman addinin musulunci suka zo su ne suke kula da komai zai faru a gyara don manzon Allah ba zai taso ya dawo ba shi kuma yake tarattu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abada wannan hadisi kowa yana faɗa ai manzo Allah ce tarattu fi kuma in tamasaktu mi lan tadillu a to ya aka yi masu wa'azi da masu karantarwa suka bata yanzu suka shiga wani hali yanzu yaya aka yi su malaman musulunci duk wannan shakiyanci da kake gani fa ba yanzu aka fara ba an yi ji ya jima yahudawa su yahudancin su har su gama da suna iya yi kai za ka zama musulmi ke za ka zo ka tarar da musulunci shi a su yi duk abin da za su yi wallahi ba su yi su hana yin sunna ba sun yi sun gaji shi sa duk inda suke zaune shi dai a tashi hankali ba zaman lafiya ba wanda ke da nasara ba zai ce a tashi hankali ba zaman lafiya yake shi sa abin da zai baka tsoro shine karancin imaninka eh, ya ce maka awwalu ma yajibu alayka wa alayya wa alayha tasfihul iman mu inganta imanin ya yi ƙarfi ka tabbatar da cewa Allah da ya halicci bayansa ya saukar da addininsa tun da Allah ke aiko manzannai Allah bai taba aiko manzo kuma ya bar kafirai suka ji nasara a kan shi ba an taba yin haka Allah ba zai taba aiko manzo kuma ya ba kafirai nasara a kan shi ba har abada haka manzo Allah zai tafi to haka malaman addinin musulunci suka zo ba abin da ke gabansu sai addinin su yi karatu saboda Allah suna jagoranci mutane tsakanin su da Allah ba duniyar ce ke gabansu ba ba ce ba su da duniya ba ba duniyar ce ke gabansu ba yasa duk abin da ya tashi na barna liman malami ɗaya zai tashi ranar duk wani shugaba yana tsoron ranar juma'a da liman ya hau mimbari ya yi hutuba sai ya ɗauki hankalin kowa sai a yi mu kowa ne ne tawaye shi yasa ana tsoron su saboda an san ba duniyar suke so ba to yanzu me ya hana wannan san duniya haramun ne to me yasa gada da geji ne da aka baka ga daidan adadin son duniya da zai ge me yasa manufar ce ne ta canza dole malamai su tashi su ne za su gyara to amma duk wanda ya je karatu ya karba shahada shi ya zama malami za ka iya karantarwa za ka yi surutu za ka yi wa'azi za ka yi komai da komai amma kai malami ne kai malami ne da za ka iya gyara abin da ya bata kai kanka kana bukatar wanda zai gyara haka ne kai kanka kana bukata a gyara dan karatu ka je kai karɓi certificate waye tarbiyyar da kai waye ilmantar da kai duk jami'ar da ka sani duniyar nan yadda ka san jami'o'in nan haka ake yi shi karatu ake yi ba wata alaka tsakanin malami da alibi ba alaka tsakanin ku aji jarrabawa in ka ci jarrabawa ka ci maka ci shi ke sai ka ka faɗi amma waye tarbiyyantar da kai nuna ma ga yadda ya kamata rayuwar nan da tafi wa kake koyi da shi to shi sa kowa sai kowa ya zo yana da hanyar da zai bi kowa ya zo yana ganin shi ne kowa ya zo yana har aka zo masu son duniyan suka rena da ku ba za ka shi mana don ka zo kana wasu kana karatuwa dole ne ka yi magana kan komai dole ne ka yi magana kan kowa in ana bukatar ka za a nemi inda kake za a zo a lokacin za a ga kimar darajar abin da za ka faɗa a lokacin za ga daraja za ga kiman abinda za ka faɗa amma kana so ka faɗi magana a ce ai baya tsoro ai shi ke karfin hali ai shi ne kaza da kaza kaza barnan da kake ya fi gyaran da kake yi wallahi tallahi ya fi gyaran da ya fi gyaran da kake yi da sa'an nan kuma abinda kake zuwa kira zuwa gare shi ba magana ake yi ba aiki ne sai ka ce ni ahli sunna ne mu ahli sunna tukun ka zama sunna to shi yasa sunnar ta zama ita ma an fide ta kan faifai kamar tallan goro ana yawan ana talla da ita da mu ne ahalus sunna mu ne kaza da kaza da kaza talla ake yi mana ba ahalin sunna suna da yawa ba in zabe ya kai ba sai an zo a nemi inda kake ai gawa ne muna son ka jawo mana ahalin sunna sai a debo me a kudi kuɗi ba wani abu sai a yi kuɗi duk kaga kai ma kana yi dan me kenan dan duniya kake ba dan Allah ba ba yadda za Allah ya taimake ka kana yin wannan abubuwa a'a ma'ana ka zama ahlus sunna sai ka faɗa <laughs> to shi ne yanzu kuma sunnar ta zamo da ita ake neman duniya ana son kowa na son yayi karatu a gan shi cikin jama'a na tare da shi sun yawa 'yan siyasa suna la'akari za su faɗa wannan zai faɗa ai wannan shine kaza na sunna wannan shine kaza na sunna wannan shine kaza na wuri kaza wannan shine kaza na wuri kaza da lokacin zabe kasuwar bukata ta tashi da zarar kasuwar bukata ta tashi sai me ai wannan bara a je a nemo su ai abin da muke so a ja mana hankalin mutane za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma kai ma san ba abin da za a gyara sai dai a fata to amma saboda kai ma talauci ya dame ka kana bukata kana ba eh kana bukata dubu talauci shi yake kawo wannan duk wanda ya rabu da gaskiya talauci ya kai shi je ya rabu da gaskiya me yake kai mutane su je su ɗauko wannan su je su ɗauko wannan su je su ɗauko wannan rashin da talauci ne bukata duk wanda ka san suna da kuɗi za su baka za ka goyi bayan su za ka yi musu talla za ka yi musu yaki ko da ku je ku halaka sai da su duka shi yasa wannan duniya ba yanzu aka fara ta ba duk sa'an da al'umma ta zo ta kauce hanya sai Allah aiko manzo ya zo ya gyara in suna tauye mudu ne sai Allah aiko mutan annabin da zai zo aiki suke ne zai gyara in suna aiki kaza ne sai Allah aiko annabin da zai zo wannan duk abubuwan da suke da'a turutan da ke damun su sai Allah aiko likitan da zai zo ya magance wannan to sai aka kai duniya ta kai karshe shi aka kawo likitan likitoci shi ne likita ɗaya da zai magance duk turutan da ke cikin zamanin shi har a da kasa shine Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya iya kokari jiya mun karanta a yi za a tambaye kun fa ma za antum qa'iluna sai aka ce me sai muka ce me kan ballanta wa addaita wa nasahta ce Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad dan Allah mai neman duniya zai iya yin wannan kafin ya zai faɗi wannan me ya faɗa yace daga yau duk wani abu da maguzanci an daina duk wata matsala ta riba zan fara da gidanmu riba da gidanmu riban gidanmu na soke duk wani jini da ake bi na maguzanci jahiliya an soke farkon jinin da zan soke jinin gidanmu muna da muna da hakkin neman wannan jinin an soke gaskiya ke ai gaskiya ke ana yi ne ana farawa ne daga gida in ka fara da kanka kowa ya san wani da gaske ke yi amma gafto kai surutu kai magana aka ga kai yadda tafiya ku take an san kato wannan karyar shi kawo mu halin da muke ciki wannan duniya kuke gani ba abin da ce zai fitar da ita cikin wannan kunci da take ciki fa duk karya muke masa mu yaudarar kanmu muke kuma ƙarya muke ma kanmu masu tattalin arziki sun ce kaza masu tattalin arziki sun ce kaza masu tattalin arziki sun ce kaza har yanzu Najeriya shi take karbowa har yanzu Najeriya cikin kunci ake har yanzu Najeriya cikin halin tabarbarewar tattalin arziki ake ba haka bane ba saboda me aka ce duk inda ka ga talaka na shan wahala to akwai wani mawadaci da ya kana shi hakkinsa eh? Allah da ya halicci halitta sai أرزكي قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وتجعلون له سيسمي سيكما يسمي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين قدر فيها أقواتها ma'ana kaddara fi akwata ba zai yi Allah ya halitti Najeriya da mutum miliyan 100 ya ba su arzikin miliyan 99 ba sai dai ba su arzikin miliyan 100 har da kari don Allah yana riban yama wanda ya ga dama to ina ake samun wannan hali da ake ci zalunci shugabanni <laughs> kai ma masallaci muke fada an kaje wurin aiki ko ka fada kai ai ba za ka iya ba wa ma min dabbatin fil ardi illa an zahirin kuwa lokacin da aka soke gonar da ka bayar me yasa ka so yi jihadi ba babu wannan ne karfin imani shine yake sa a yi Allah zai ba zai halici arzikin Najeriya da mutum miliyan 100 ya ba su arziki mutum miliyan 100 ba daya sai dai ba su ma ninki akan haka to amma rayuwa da ake yi wannan yana karban albashin miliyan talatin. wannan har su naira dubu talatin an ki yadda mai karɓar albashin miliyan talatin ɗin ba hanya yana da hanyoyi sun fi talatin da yake samun kuɗi kuma wannan kwada hajjiyar su an kasa tabbatar mishi dubu talatin ɗin hanyar kenan ita kaɗai sai dai yaje su yi ta fama shi da matarsa da 'ya'yansa ba karatu ba isasshen abin nan ba isasshen abin nan wai dan Allah ya zai a zauna lafiya duk inda ka ga talaka to akwai wani mai hali da ya hara haƙƙi duk inda ka gama ce zaune ta ba ta samu aure ba akwai inda maza suka tauye haƙƙi duk inda ka ga namiji yana maza na zaune ba samu aure ba akwai inda aka tawaye wajen mata an ki yin adalci amma in ba haka ba Allah ya halicci halittar na ya halicce su ne don su sha wahala ya halicce su ne don menene da menene abadan Allah yana ya ba zai ce wa qaddara fiha aqwata fi ya min sawa al-sa'ilina dalili ba sai da Allah ya halicce ka ba tukun ya halicce maka abin da kake bukata sai da ya halicce maka abin da kake bukata su ya halicce ka duk wanda aka sani an adam an halicce shi ne ya zo ya tarar da kasa da iska da ba haka bane ba da abinci iska ruwa abinci duk abubuwan rayuwa da ba za ka rayu ba sai da shi da Allah ya halicce su duk wani zo ya halicce ka kuma sun fi ka yawa kuma sun fi ka tsawon rai tun da aka haife ka ake cin tuwo ake cin shinkafa a Kano ana cin ruwa a Kano abinci ya kare ruwa ya kare kullum za a yanka raguna za a yanka shan za a yanka ana cin nama ya kare tuni me ke baka tsoro abin da ke bada tsoro shine abin da ake so din nan kaɗan ne wannan naso wannan naso wannan naso shi ne sai a wawashe al'amarin amma yana nan fiye da bukatar a to kar ya zo ya kare ya fi ku tsawon rai wa san lokacin da aka fara shan ruwa wa san lokacin da aka fara cin tuwo wa san lokacin da shinkafa ta zama shinkafa wa san lokacin da aka zo aka fayyace wannan kuka a kada a sha wannan lalle akwa ba ai menene kowa ya zo ya tarar ne ba abin da zai ba abin da za ka rasa cikin abin da Allah ya kaddara ya rubuta maka za ka same to ina ake samun matsaloli shine ka sau abinci ka kawo gida ba ga shi abinci an kawo ba ba ta tashi ta dafa ba za a kwanan yunwa an kwanan yunwa don babu ne ko ganganci ta tashi ta dafa sai ta yi barna an kwanan yawa don babu ne ko don ganganci da sakaci to wannan rayuwar yadda take tafiya kenan kada ka taba tsammanin cewa tsoron wani abu zai hana bukatar ka wani abu zai kara ma kwandala a cikin abin da aka rubuta maka tsoron wani abu zai hana wannan duk babu shi shi yasa malam mai larai ce awwalu ma yajibu ala mukallafi tashihu imani mm, thumma ma'rifatu ma yusulu bihi fardu ainihi ka inganta imaninka in imanin ya inganta kana da karfin imanin cewa Allah ne ya halince ka Allah kuma ba talaka bane ba makesaci bane ba mazambaci bane kuma yana son ka to me yake ba ka tsoro ko ba ga yadda Allah ya tsara rayuwa bane duk abinda ka fi bukatar shi Allah sai ya sa wannan abin ya fi yawa dan adam ba zai rayu ba sai da abinci da ruwa da iska da abinci da ruwa da iska wanne ne yafi muhimmanci iska sai sa Allah ya rike iska shi zai ba kowa shi sa kowa ke shakan iska da a ce iska da muke shaka sai an kasa an baje koli kwanan singa ko na ne da kasuwar sabon gari a sa firashi a sai ne sai kowa ya mutu ba wanda ke mallaka sai Allah na biyu wajen karancin maimaji shine ruwa shi sa ruwa ya fi komai kuma saukin samu na uku shine wanda za ka iya rayuwa kwana arba'in ba ka da shi abinci za ka iya rayuwa kwana arba'in kana shan ruwa baka mutu ba shi sa eh, lokacin da kwanan sun suka ga dama suka sa farashi lokacin da aka ga dama aka ce abinci ya shigo ko ya shigo lokacin wahala za a sha amma ba za a mutu ba abinda yake ya fi muhimmanci din iska abinda shugaban kasa zai shaka shi za ka shaka abinda gwamna zai shaka shi za ka shaka abinda sarki zai shaka shi za ka shaka saboda me ba sai an je port harcourt an tace iskan ba ko wairi ba ko kaduna ba a'a allah zai tace ya sakan ma kowa saboda bukatar kowa to me yake baka tsoro game da rayuwarka kana tafiya cikin jirgin ruwa ko cikin jirgin sama baka san wa yake tukan jirgin ba fa amma kasa akwai kaftin wanda ke kusa da ke kula da shi hankali ka kwanci haka yi bacci to amma ka san wannan rayuwar Allah ke tafiyar da ita to yanzu me yake me yake me yake ma barazana ka san Allah ke tafiyar da ita to me yake ma barazana a cikin rayuwar ga abin da aka ce kai ka bai ka je ka sa kanka cikin abin da zai wahal da kai ka zo ka rasa duk abin da kake bukata ma a rayuwar baka san ina ka sa ina ka sa gaba ba kuna kallon rayuwa yadda kake tafiya aiko yanzu kasar Kano tsakani da Allah hannuwa ke daya biyu uku da gagani a da gwamna da sarki da chief judge da commandant da commissioner yan sanda ba su da chief director kano ba eh ba su bane ba ina suke aka saciya eh, aka kai su aka sayar da su har shekara biyar tukun aka fara gano su matsalan ba matsalan an sace su bane ba a matsalan wace uwa za ta zauna shekara biyar an sace yarta tana kwanci tana bacci to ina za ta wajen sarki za ta yau shege da damanta wajen gwamna za ta yau shege da damanta wajen wa za ta sai sa dole sai ta kwana da yunwa eh, ta kwana da takaici ko da ita ma ta mutu masu sata ya'yan su je gidan sarki su sata ko gidan gwamna su je gidan kwamandan su sace 'ya'yansa su je gidan kwamishin 'yan sanda su kwace su sace 'ya'yansa wannan ba zai taɓa yiwuwa ba to ashe in na umar ya ce ina tsoro kar alfadari ko rakunni ya je tuntube daga madina zuwa iraq allah ya tashe ni ya tambaye ni dan me ban gyara hanya ba ina ga a saci dan adam dan mutum wannan uwa da wannan uban cikin shekaru biyar ɗin nan don Allah ya za su ci me ya hana da a ce akwai damar shiga wajen sarki ko wajen gwamna ko wajen wane ne daga ran da aka sata sai an nemo inda su sai an gano amma talaka ba shi da ikon yadda za shi ya fada ma sarki ga halin da nake ciki sarki shi ma ta kan shi yake yanzu talaka ba shi da damar da za shi wajen gwamna ga shi an sace min ƴaƴa kaza kaza kaza gwamna shi ma ta sai yake to yanzu ina hali wane amanar rike Kano hannun waye sai dai tattalin arzikin Kano ne yake hannunsu amma kula da mutane Kano abin da ke Kano kar a ci mutunci mutane kar a ba shi ba ba siyasa ce gaban su ayi hayaniya ayi abin da za a yi ayi komai da komai wallahi ba za a iya canza komai ba za ka yi abin da za ka gama rana ɗaya Allah zai ya tsayar da ka yi ma hisabi ka zama gwamna shekara kaza ka yi sarauta shekara kaza ka zama kaza kaza kaza ya aka yi al'umma ta kwanan yunwa ya aka yi ake sace ya'yan mutane ya aka yi me kuke yi me ya aikin ku menene aikin ku siyasa da tattalin arzikin kasa shine hannunku aikin da Allah ya kawo ku yi kenan ga wani shugaban shi matattalin arzikin ma na gidansa ya ce an salwantar tun da ba halar ba awwal riban huta na karami riba abbas abbas baffansa ne dan uwan mahaifinsa ne Ya ce duk wanda ba ke bin shi bashi riba an soke yau yadda ake shugabanci kenan Allah ba zai taba baka shugabanci wai dan kai da iyalanka kadai ku ji daɗi ba fa ba daidai ba ne ba kuma ba za a taba zama lafiya wannan na karbin albashin miliyan talatin wannan naira dubu talatin da ba zai kai shi rabin wata ba an kasa tabbatarwa masu karban miliyan talatin din su ne sai in sun tabbatar ya tabbata ba su ne har yanzu yake ba su tsoron su tabbatar Allah aka ce ma wasa ne duk inda ka kai sai Allah ya tsoratar da ka ya sa ma tsoro sai Allah ya sa ka kasa bacci ka kasa jin daɗin rayuwa an fahimta باب في التحسيب باب اللي يزونا التحسيب النزول التحسيب النوم بالمحصب قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمر عن أطاء قال سمعت ابن عباس يقول at-tahsibu laysa bi shay'in wana wajen wai ba wani abu ne cikin aikin haji ba in ya dace kai yayi in baka yi ba bai taba bai shafi ajin ka ba inna ma huwa manzilun nazalahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala abu muhammad at-tahsibu mawdi'un bi makkah uri ne a makkah wa huwa mawdi'un bi basha'a babu kam salatan yusalli aw yusalla aw yusalli يصلى ذا أي يصلي ذي كم كم صلاة يصلى أو يصلي بهنا حتى يغدو إلى عرفات حتى يغدو إلى عرفات يصلي كنه هر كما هن يزوى عرفات قال أخبرنا الأسود ابن عامر قال حدثنا أبو كدينة أبو كدينة هو يحيى بن المهلب عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات منذ الله يصلى بنادير بير أمنا منكر الدائكو سوني والنيني ne wanne الظهر الأثر مغربا إشاء a قال أخبرنا محمد بن أحمد وأحمد بن محمد بن حنبل عن إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس بن مالك التي ما أنس بن مالك حدثني بشيء أقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنك فرأى من ولا أبن دا كسامو لك منزل الله صلى الله عليه وسلم كفهمتوش أين صلى الظهر يوم التروية رانا التروية إنا منزل الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى يتي إيه منى قال قلت fa aina الأسر يوم النفر ترانا النفر وترانا turanan an-nafr قال بالأبطه ثم قال اصنع ما يصنع أمراؤك yace daga al'abta aka yi to amma fa abinda shugabanninka suka yi shi za ka yi tunda wannan abin ba rukuni ne cikin rukunin aikin hajji ba da anna hukumar hakimi ya rafa'ul khilaf aka ce mas'ala ce aka samu sabani wannan malamin yace malami yace kaza wannan malami yace kaza to za a zo ai akwai shugaba ko akwai imamul muslimina akwai khalifa akwai sarki akwai kowa ne ba haka bane ba sai yace ai wannan mas'alar mu ga yadda zamu tafiyar da ita a wajen mu ko a malikiya ko a hanaf ko shafiya ko hanabila to tunda hakim hukumul hakimi yarfa'ul ilaf khilaf to sai kowa ya bar sabanin ya dauki abinda shugaba ya ce a yi saboda me saboda a zauna lafiya ko ina mana kora ba malami ba eh babu shugaban da ba shi da ilimin addini mun karanta mukaddiman abin nan ko ai sai ya kawo malam komai zai sai ya yi mai ولا يحل له أن يفعل فعلا مجالس مجالس ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه يا يا زي يسان حكمتين الله أشكي ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم يقوي يتنبي ما لمي يقوي ما سبب سنة المنزل الله صلى الله عليه وسلم allazina yadulluna ala llahi sune wa'anda suke suke shirewa zuwa bin Allah ba su damu da kansu ba ka yabe shi ko karka yabe shi ka bashi ko karka bashi kai mene abin da yake so shine ya dora ka akan hanya sa ta biya ranar lahira zai ga abin da Allah zai yi mishi to shi yasa babu wani wanda zai zauna sarki da gwamna da menene ba su da malamai karkashin su eh to akwai malamai karkashin su ko to wa ke juya wani shi za zancen cewa ko ba shi da ilimi bai taso ba bai taso ba rayuwar yadda take tafiya duk kasashen musulmi masar maghrib tunis ilbinaina da benin kuwait duk baki daya akwai makarantu da ake karatu akwai halaka sa'an nan akwai malaman da aka amince da su suke ba da fatawa ba nan kowa cikin cikin waya kan waya ga fatawa ga fatawa goma ko ga fatawa menene da menene har al'amura suka zo suna rasa darajarsu da kwalitin ɗinsu sa'an nan akwai um, mufti biya akwai wanda shi ke bada fatawa don najeriya duk sai ya fada akwai alkalin akwai wanda ke duk waɗannan malamai ake ɗorawa a kai abinda suka fada sarki ko gwamna ko menene ba zai wani abu sai ya shawarce su sai ya ji mai suka ce da shi zai je saboda in ya saba musu in suka fada al'umma za su bi su ka rasa al'umma kenan ka rasa jama'a kenan an fahimta shi yasa zancen cewa in ba shi in sarki ba shi da ilimi ko gwamna ba shi da ilimi wannan ba hujja ba ce ba wannan maganar ma bata taso ba yana da malamai tare da shi ko karkashin shi to sai dai illar da ta faru yanzu shine da malaman da shi wa ke juya wani ko ina malamai suke juyawa fa sai abin da suka faɗa sarki na shakkan malamai gwamna yana shakkan malamai shi sa shi ma so yake yabi abin da suka faɗa don ya samu zama lafiya in ba haka ba ranar juma'a da malam duk shekarun baya bayan nan duk wannan hayaniya fa shekarun bayan nan ne ba shekaru hamsin sittin saba'in da suka wuce baya masar malami ɗaya ne tashi ya hau mimbar ya magana wallahi sarki ko shugaban kan ko menene sai hankali ya tashi tawaye zai tawaye zai to yanzu ne aka samu malamai su suna karkashin masu mulki kuma suna neman abinci a wajensu to inda rayuwa ta lalace kenan inda rayuwa ta lalace kenan ba ai malamai ba saukatu ba ina shehu usmanu ina muhammad bello ina abdullahi gwandu ba malamai ba ne ba to amma ya suka rayu ya suka rayu muhammad bello ne sultan ne sarki duk filanin sokoto yana karkashin shi duk in ya bukaci nono duk inda ya ga dama za a ɗebo masa nono amma ba sa shin haramu ba sa son haramu ke ka tambale ki dama wa Muhammadu Bello nono ce Muhammadu Bello ai ki dama mashi fura ce ai Muhammadu Bello ba nono da me ake shan fura da nono ga sarki musulmi yau za a dama fura gidan shi ba nono bai ce a ji a kama nonon kowa a kawo ba bai ce a je a rutuwa ne a kawo ya ce ka tambali in babu nono a sha da ruwa in aka sha fura da ruwa mutuwa za a yi ai ba daɗin ake so ba daidai ake so ba daɗi ba da aka bi son daɗi ba daidai ba ya alamar yayi ba a ji daɗin ba kuma ba a samu daidai ba ba a ji daɗi ba ko ba a samu daidai ba قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد عن سعيد بن أبي هلال عن قتادة عن أنس أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بمنى يعني أول جاء منى ثم ركب إلى البيت فطاف لا يتاشي يا أمرها وسا أكجي كأبا أكي طوال باب قصر الصلاة بمنى باب اللي يزونا إن an je mina ana kasaru ne ba cika sallah ake قال أخبرنا محمد بن الصل عن منصور عن منصور بن أبي الأسود عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله وصلى ما عثمان بمنى أربع ركعات ce يصلى yi عثمان أربع ركعات لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ركعتين ركعتين سيدنا عثمان كاسك صلى ما بي منذ الله فنم ركع ابي مكي ومع ابي بكر ركعتين تردى سي ابو بكر ركع ابي اكي ومع عمر ركعتين ركعتين تردى عمر ركع ابي اكي ثم تفرقت بكم الطرق فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان ina ma da maimakon raka'a hudu in samu raka'o'i guda biyu wanda yake za a karbe su mana sayyid na usman shi ma farko ya yi raka'a biyu din daga baya mun karanta tawilin da aiko mun faɗa mun karanta a nan ko eh, sai ya cika yana ganin kaza kaza kamar inda ah, nana aisha ita ma ta faɗa قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبا بكر ركعتين وعمر ركعتين وعثمان ركعتين صدرا من إمارته الكناية ترجع إلى من وعمر ركعتين وعثمان ركعتين صدرا من خلافته فرق ملكنسا خلافته إمارته الضمير في إمارته راجع إلى من إلى أقرب مذكور وهو عثمان ثم أتم بعد سأل نيتك صلى لغبايا باب كيف العمل في القدوم من منى إلى عرفة يا يزاء إن لك من زاج عرفة قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان an يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ابي سلمه الماجدون عن ابن عمر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى يتي من في تتارى الله دغ منى فمنا من يكبر ومنا من يلبي yace a ciki akwai mai labbaik Allahumma labbaik akwai mai Allahu akbar yace ba wanda ya musunta ma wani ko manzo Allah bai ce musu komai ba kowa daidai yake yi قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك ونحن غادي غاديان من منى إلى عرفة لا تنبي أنس بن مالك منبر من نظام عرفة عن التلبية نسيت يا يا تلبية تكي كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو هذا من الله صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه mai talbiya ya باتي مش ce mashi a دي دي باب الوقوف بعرفه يصيوا عرفه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم قال قال جبير أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه راكم راكمنا يا قتل جيني منصا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة في لقى متعن يعني منزو الله ناس ايه تاري جماعة بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الخمس والله وأن سنة شكيم ما سنزافن أديني ما سنة فأما قم يكاو شنو فما شأنه ها هنا ميكاو شنو أي كاتا سوى زفتا مكة jiya mun karanta eh al-khums masalan addini an ce musu ku ne kuka fi kowa ko kuke da kike kuke cikin Ka'aba in kuka girmama wani abu za a raina da Ka'aba yasa su ba sa fita Makka babu arafatu kulluha mawqifun farfajin arafat duk inda ka tsaya jayi daidai sai inda aka togace قال حدثنا عبيد الله بن Musa, an أسامة بن زيد an عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ثم قعد للناس منذ الله يجي فسألنا سيزونا متابعين تنبيا فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلفت حلف حلفت قبل أن أنحر يا منذ الله لا يأسكي كافن ينكا أبرأ ينكا تابو أن يشوكا قال لا حرج اتباب ليتي ثم جاءه آخر كان ولكم فقال ya mahi tuftu qabla an armiya ya manzo Allah na yi tawafi kafin na yi jifa qala la haraja yace babu laifi qala fa ma su ila an shay'in illa qala la haraja sannan duk abin da aka tambaye shi an gabatar da wannan kan wannan sai ce babu laifi yasa cikin hajjatul nabi Muhammad bin Albani wani yace la haraja babu guda yace la haraja ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sa'an nan sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, kullu arafata mawqifun dukka arafa wajen tsayuwa ne wa kullu muzdalifa mawqifun duk muzdalifa kuma mawqif ne wa min al kulluha manhar mina kuma duk wajen yankan abar yanka ne ko suka wa kullu fijaji makkata tariqun wa manharu duk hanyar makka hanya ce kuma wajen yanka ne inda kai yayi babu kaifa sayri fil ifadati min arafa yaya tafiya take in aka dama aka je aka yi arfa aka gama arfa sai Allah ke summa afidu min haitu afadan na wai ne kina afidu ku kwararo dan jaje a kwararo ku malalu malalu wa don zaka ga mutane ne kaman abu daya haɗi ba za ka bambanta ko suna ta malalowa suna ta malalowa suna ta malalowa ثم أفيدوا كما من حيث أفاد الناس واستغفروا الله ذاك غني ذاك غني نيسا ذاك غني كما أبو أيني كما أبو أيني هذا سورة yana tafiya ba متو ودنا يا wannan ya fumbar da ko wannan ya fumbar ba a haka suke ta malalowa haka ake ta malalowa ana har a قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا هشام ابن عروة عن أبيه إن كشي كورارو ياي إن كشي كمالو ياي أما أنك دوبا يند سياكي يكي ونين يكي كناتي عن أسامة بن زيد أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض من عرفة yana ta manzo Allah ya goya shi bayan kan abar hawansa suka suka dawo daga Arafa wa kana yasirun anaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a tsanatsi fa'iza a ta ala fagwatin nassa in ya samu dama sai a saki nagaman sai abin ya yunkura ya tafiya bai tsanani mai sauri babun aljam'u bayyana salatai da bijam'i babun jam'i bayyana salatai da bijam'i lokaci ya yi? saura mintuna اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم